بسم الله الرحمن الرحيم a mai tambaya na farko ya ce wai shin malam babu laifi ga mai sallah idan ya atishawa ko gyatsa ya ce alhamdulillah kuma babu laifi idan ya yawo ya taru a bakin feto bar musamman yana faruwa a lokacin azumi dangane da yin gyatsa ko atishawa kuma mutum ya hamdala a cikin sallah abin ya fi kada yi domin sallah wata ibada ce da ke da ayyukan da za a cikinta da maganganun da ake a cikinta komai a cikinta yana da dalili a tsaye ga abin da ake so ka yi in kai ruku ga abin da zaka yi in kai sujjada ga abin da zaka yi in ka dago daga sujjada ga abin da zaka yi an tsara komai naka da haka bai kamata ka shigar da wani abu ba a ciki wanda babu wani dalili da ya zo nuna shigarwa abin da ya fi kada yi kada mutum ya yi shine abin da ma'ana magana da ta fi rinjaye ta fi karfi idan mutum ya aji sha a cikin sallah to kada ya ce komai idan ma'ana ya a to kada ya ce komai amma dangane da tofar da yawo za ka iya tofar da yawo amma kada ka tofa a damanka kada ka sanya a hagunka idan akwai mutum sai zama daman shi da haka fili ko ka sanya a hankici ka sa aljihu ko kai wata dabara ka sanya dai a jikin ko a rigar ko wani abu haka amma in ka zubar a gaba an hana ko ma ba a sallah ba an hana ka tofar da yawo kana kallon alkibla in kuma a sallah ne min babu aula kada kai daman ka kuma an hana kamar yadda hadisin Abu Sa'id al-Khudri da manzo Allah yi sallah da takalmi ya cire da manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku yi sallah ya cire takalmin sa ya ga da wani abu yana sallah ya cire to sanya ya dai tsakanin kababuwan shi saboda in ya sanya a daman a daman shi ba daidai bane in ya sanya kuma a gudun shi kai kuma akwai mutum kusa da shi wallahu a'lam sai mai wannan takarda shi kuma yana cewa a yi bayani a kan jam'in sallah lokacin tafiya ma'ana haɗa sallah biyu ya halatta ga matafi musamman wanda yake cikin halin tafiya daga nan zaka je Legas. to in lokacin sallah azhar ya halatta ka jawo da asar ka haɗa ko illa asar ta yi ka jinkirta azhar ka haɗa da asar wata riwaya ta nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi tafiya kuma rana ta yi zawali lokacin azhar yayi sai ya sallaci azahar da la'asar sai ya tafi idan ko lokacin azahar bai yi ba misali tafiya ta kama karfe goma karfe goma sha ɗaya sha ɗaya da rabi kun ga azahar ba ta yi ba to wanzu Allah zai ta tafiya ba zai tsaya ba sai lokacin la'asar sai ya haɗa azahar da la'asar to wannan musamman ga wanda yake cikin hali na tafiya inda aka ɗan yi sabani idan matafiyi ne ya je ya sauka amma kwana ɗaya biyu zai ya dawo shi zai iya yin jam'i taqdim ko ta ta'khir Tun yanzu ya sauka sai dai juyowa zai nan da kwana biyu wasu malamai mafi yawancin malamai suna ganin shi ma zai iya yi domin har yanzu halin matafi yake ciki da haka zai iya hada azhar da la'asar sai dai idan yana gurin da ake sallah a jam'i na sauka a nan ga masallaci za a kira salloli duka in ji to nan su Sheikh Usaimin Sheikh bin wasu malamai suna bataunar cewa in ya ji kiran sallah wajibi ne ya amsa da aka yi zo ya bi liman a sallah tare da shi amma inda kake can ka ji ko kana wani na yi yara ka jin kiran sallah in ka tashi ka za ka yi kasarin ka kuma ya halatta kai jam'i wallahu alam sai ce sallah a cikin mota lokacin tafiya ana yi ne idan ya zama larura lokacin sallar zai wuce ko ba za a tsaya ba ba yadda za a tsaya kila ko yanayin gurin in an tsaya akwai matsala ko ko a'a yanayin direba kila kai ɗaya ne ciki da sauran arna ne ka gama za ka yi tilasta mutum goma tsaya ba dan kai kadai to duk irin wannan idan ya zama kuma lokacin sallah zai fita to sai kai sallah a cikin mota wannan ababin larura amma in ba haka ba bai kamata kai ba sai a tsaya yi sallah sai dai sallan nafila ita sallan nafila ana iya yin ta ana kan abin hawa kamar yadda inganta manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam wanda yace shi dan kasuwa ne kuma yana yin kasuwanci da ubangidan shi sai dai ubangidan nashi babban dan shi'a ne shi kuma ahlus sunna ne to shin zai iya ci gaba da kasuwanci da shi ko kuma a'a mu'amala tsakanin mutane da mutane akwai haddin da shari'a ta sanya idan abin dauki sayarwa halattacce ne a shari'a ma'ana ba haram ba ne kai kuma kana sunna shi yana shi a wannan bai hana ku kasuwanci tare sai dai da sharaɗin in ba zai shi ba za ta kama ka ba ka fada cikin shi'a idan har ba ka da ilimi zai kullum yana kama abubuwan da suna sa ka wasu wasi daga yau yi ka za ka shiga wasu wasi je to abin da ya fi karbu da shi amma in kana da ilimin ka ta yadda sai dai ka ja shi ba dai ya ja ka ba duk abin da zai baya kuma bai hana ka yin sunna ka ba zai ba ka yi sallaka a masallacin ahlu sunna kai ayyuba na sunna ta bada bai hana ka wannan ba to ba laifi idan kun yi su kasuwanci tsakanin ka da shi tunda ana yi ma da wanda aslan ba ba musulmi ba ne amma in zai ja maka matsala addini to ka bar shi aka tambaye shi ta biyu ya halatta ya auri yarsa ya halatta ka aure ta musamman aurenta taimakon ta ne in har zai baka halal ne ka je ka aure ta tunda galiban abin da yake sananne akidar mace akidar mijinta ne sai ga mace ita ce gaba zuwa makaranta ba ta fashi komai ana yi da ita da wani tsotsi ya ka rabu da mijin halin suna ta aure dan bida kuma za a ganta can gaba gidan bida din kuma to wannan ya nuna maka ita mace galiban ba su da alƙibla musamman goma ta irin namu to da haka kaga in ka aure ta za ta zama ahalin sunna ka taimaka mata ka taimaki ta babu laifi idan ka aure ta sai wannan yake cewa a cikin karatun sallah da ne na ce wa masir alhali a ƙarshen sallah na ce wa alhali wa masir ne kuskure ne ba wata kira'a ba ce daban irin wannan kuskure ne na karatu inda wanda yake gaba kuma zai iya gyara liman sai ya gyara masa wanda ya ce a janyo hankalin mutane kan shagala da jin kaɗe-kaɗe da kallon ina ji mun taɓa bayanin akan abin da ya shafi wannan da kallon kafa yana rinjayen matasa ga barin ziki to abuwa ne da ana ana ana yawan maimaita su babu shakka duk mai hankali ya san abu daidai ya san wanda ba daidai ba in har mutum zai je kalli kallon kafa kuma ya zama ba zai yi sallah akan lokaci ba ba zai ambaci Allah ba ga ashar a gurin ga zagi ga shan wiwi ga zage zage gaskiya bai kamata mai hankali shiga wannan gurin ba kuma yanayin ita kanta kwallon da ake kai ko malaman da suke bayanin kwallo a matsayin wasa ba irin wannan kwallon suke nufi ba babu shakka a kwallo a matsayin wasa da motsa jiki ba haramun ba ce in za ka sa tufafi ba tsaraici cinyar mutum ba za ta zama waje ba zai sa dogon wando za a je a yi kwallo babu gaba babu zagi babu ashar babu batanci wasa ne na motsa jiki kamar da za ga ɗalibai a jami'a musulunci ta madina ana ana yin kwallo akwai belin kwallo duka biyun akwai kwallon hannu akwai kwallon kafa da gurin duk gurin wasanni akwai to amma za a kiyaye hududin shari'i na daidai ba ba zai yi ba je daga gajeren wando da ka je ma wanka ɗalibai za su kore ka kai daga ɗaki ma kana kawo wasu kafin ka sako wani zai ce haram ma ba zai ko bai san inda za ka je ba zai baka ba za kowa zai sa dogon wando da waye kuma an je ya kuye ku ɗalibai ne ba zage-zage ba mugunta duk wani abin da shari'a ta hana sannan ba za a yi kwallo ba lokacin sallah kun san a saudiya ma ba wai jami'a ba ka'idan ba saudiya ce an kira sallah ka rufe shagon ka ko ba ka sallah sai ka rufe shagon in ya so ka zauna a ciki sai an gama sallah ka bude to kaga dai idan za a kiyaye wannan kwallo a karan kanta wasa ce nuruddin zanki wani sarki ne da aka yi a kafin salahuddin al-ayyubi yana cikin wanda ya ya soma tsarin da za a karɓo masallacin kudus sarki ne da aka yi salihun taqiyyun naqi mutum ne mai tsoron Allah mai gudun duniya mai ne suna suna kaitowa daga cikin ina abin da yake kan fita yana irin kwallon nan ta ta folo ko ta me ake ce mata wanda ake da dawakai folo ake ake tambaye shi me yasa yake yi ce wallahi ma aradna biha la'iba ba ni ya wasa muke ba muna yi dan wasa bane muna yi dan mu motsa jiki dan kwarewa musamman wancan lokacin ana jihadi kan doki duk wanda zai iya wannan kwallon akan doki ba karamin gwani bane a wajen hawa doki yace muna yin wannan ne da haka idan mutum zai irin wannan da niyyar wannan ba laifi amma ta yanzu da ake yi kaga na dai a kowa daga jeren wando cinya a waje wannan kuma akwai akwai matsala a ciki sannan na biyu akwai cutarwa a juna sannan na uku in ka je filin kwallon ko a fili ko masu kallon za ka ji akwai guri ne da yake zage-zage ba na jin za a yi minti goma sha biyar kyakkyawa na bai dora ashar ba ko an yi abin da ya birge shi ya je ho ashar ko ka ji wanda wani suna faɗa ko kuma ka ga a'a wani yana shan taba yau ga kiɗa duk dai ga ta ce duk da wani bala'i ya tara a to kaga bai kamata mutum da kure shiga nan ba sai zama in ka kalli da hikimar da aka hana waɗancan abubuwa da Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna sai ce innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah kaga in ka kalla za ga waɗannan abubuwa akwai su a cikin wancan to irin wannan duk bai kamata mai hankali ya shiga ba sai ya nisance ta kuma maganin kwallo abu ɗaya ne in ka yi shi dukkan huta shine kada ka dinga kallon ta in ba kallon ta ma baka san ana yi ba amma in ka fara kallon tana da shiga zuciya sai ga mutum ba zai iya kura ba amma ana yi ka wuce kai tafiya ka yau da gobe in ka saba to ko ana yi ma ba za ka damu ba shikenan ya fi sauki waɗannan matasan yawanci sai an dage da karantar da su da yi musu wa'azi yaya hukuncin wanda ya azumi na nafila rana asabar domin ya ji wani mutum yana kafa hujja da hadisi wai ko da na fita shawwal ne babu kyau babu shakka akwai hadisi da yazo cewa kada ku yi azumi rana asabar la tasumu yawma sabti illa fi mafturid alaikum kada ku yi azumi rana asabar sai wanda aka wajabta muku wannan hadisi kamar imamu malik ma ya ce hadisin karya ne abu dawud ya da afashi da wasu malamai da yawa sun da afashi amma shekul albani shi ya inganta shi da shi da wasu malamai shekul albani bayan ya inganta shi shi ya tafi akan zahirin hadisin in dai ba ramadan ba baya halatta kai azumi rana sama, ko na me ko na arafa ko na sitta shawwal ko na ma menene in dai ba ramadan ba baya halatta ɗalibin shi aliyu hassan alhalabi ya yi littafi akan wannan matsala shi ma ya tafi akan ra'ayin shekul albani amma kuma wasu malamai kamar ibril Kayyim, cikin littafin sa tahzibus sunan sharhin abi dawud ko iktisar ko ma'ana talikin da yau abi dawud ya yi dogon bayani ya wuna halaccin kai azumin asabar in za ka shi da wata rana a gaban shi ko bayan shi kuma gaskiya wannan magana tana da ƙarfi magana cewa kwata-kwata ba za a yi ba tana da nauyi da yawa idan mutum zai haɗa asabar da lahadi ko juma'a da asabar ba laifi dan manzo Allah ya samu ɗaya daga cikin matan shi tana azumi ranar juma'a yake mata zaki gobe kin yi azumi jiya ta ce a zaki gobe ta ce a manzo Allah ce to kada ki azumi kaga cewa zaki gobe gobe a asabar ki sai nuna ashe inda ta yi goben ba wani to dai da ce dole ta tazibu sunan abin da ya bi zaka iya hada wanda kuma ya daura a yin shekul albani fahimtar shekul albani to bai kamata ya tsananta ba ya faɗa da wanda bai ɗau wannan fahimtar ba ina tunawa a jami'a islamiyya za a ga wasu ɗaliban kamar su dakika ke yau rana arafa kuma rana asabar kana azumi to ga game ɗalibai masu zafi ya za ka yi azumi rana asabar gashi an hana ka ce to ai wannan fahimtar malam ce wani sai ga kamar ya naushe ka to wannan kuskure ne tunda kai ga abin da ka tafi kuma fahimta ce daga jin fahimtar malamai to ya kamata ka sassauta tunda babu da nasi sahihi sarihi wancan nassin yana da da yazo ce illa bi mafturi da alaikum to ya haka sai wanda aka wajabta muku sai kuma wani hadisi ya zo nuna kuma hatta wanda ba a wajabta ba in ka hada shi da wata ranar za ka iya yi mutum da ya koma bayanin ibn qayyim zai ga dogon bayani akai mutum ne lokacin sallah ya riske shi a halin tafiya bai samu yayi ba har ya dawo gida shin zai kasar ne ko zai cika abinda malaman fatawa suka ba da fatawa musamman lijinatul da'ima Sheikh Abdulaziz bin Baz Sheikh Usaimin da wasu malamai suka ce in sallah ta kama ka baka yi ba har ka dawo gida to za ka cika ne domin ai dalilin yin kasarin tafiyar yanzu tafiyar ta gushe kana shigowa gari tafiyar ta gushe da aka sai ka cika shi yasa in ta kama aka tsaya kai ka cin shi biyu ba ya halatta ai magani da fitsarin zaki dabbar da ba a cin naman ta haramu ga najasa ne bayan gidanta da baulinta wannan shine ra'ayin jamhurin malamai dabbar da ba a cin naman ta zaki yana cikin dabbobin da ba a ci da haka bai kamata a yi magani da najasa ba wannan ya ce mutumin da ana masa tiyata hankalinsa ya gushe in ya da hankalinsa zai rama sallar da ta bar shi abinda na gama kamar shek abdulaziz yana ba da fatawa bin baz cewa duk wanda hankalinsa ya gushe na wani lokaci ya dawo to zai rama sallar da ta wuce shi da haka har ma na ga yana yin kaidi a wata fatawar cewa in ba kwana uku ya wuce ba to da haka dai in mutum a bisa wannan fatawa din ana mutum tiyata dan hankalinsa ya gushe azhar ta wuce la'asar magariba sai hankalin shi ya dawo to abin da ya fi rama wallahu a'lam hukuncin mutanen da ba sa sallah a jam'i masu laifi ne a gurin wasu malamai ma sallar su gaba ɗaya ba ta ba gaba ɗaya ba ta ba a gurin wasu malamai da suke ganin jam'i sharadi ne ingancin sallah amma maganar raji har sallar su ta yi sai dai masu laifi ne mutum ya ki zuwa jam'i musamman kuma wanda zai ji kiran sallah ku gane jin kiran sallah yana wajabta maka amsawa wani makawo ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kai mun afuwa in dinga sallah a gida banda jagora ga hanyar da ramuka game ko Allah ya ce je ka daga ba manzo Allah ya kira ce zo kana jin kiran sallah ya ce i eh, manzo Allah ce to ka amsa kun ga yake nuna mana jin kiran sallah yana wajabta maka amsawa sai dai in ka yi sallah a wani guri ka yi a nan ka koma can gida ka ji an kira sallah to ba tunda ka yi sallah ba bukatar sai ka kuma amsa amma in baka yi ba to ka amsa shi yasa kuskure ne mutum ya ji kiran sallah kuma ya ƙi yin sallah a gida ya ƙi yin sallah a masallaci ya zauna ya sallar shi a gida ko a kofar rubar shi ko wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata a gyara duk wanda ya haka kuma zai zama yana da laifi sallah kanana wallahu ta'ala a'la wa a'lam